بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم gaba su yi gaga da littafin na yi takdisul auliya yi na a to zoga ya ci na zawon gije laya zaburu jina ya ci gaba ga littafin na littafin na waje bayanai ta manhajin ya alusun na ke kilita ta ci ba don gadon ya zai je ji zoga da shani zaburu jina don bai zai jazma ta ci wani zaburu jina ibn da mini al'amari na shi zawangi shi fiya ba ku wani al'amari wali ji da mini yana sa ya ku tarika ji shi adini ko ji an sa ya fi adini da na yake yau ya wali shi man ka zabe bai kaze man ka zabe bai kaze adadi tarika na ta cikin agba ba ade man da ce kuwe ka da littafin da ce tarika na ji bai da kakayin adadi to mai wargula santube ce manhaji wangi a ticin wala ya zakir kuma na bayanin na biya yi ikpayin e gani gindi je da uslubu wangi uslubu wangi bai hujjar shi boka daga ƙur'anu da sunna yana dogon littafin na jama'a da muhimmanci gun je photocopy mangun ya ce alaji shirin mayan farko madaidiyan ibrahim ba ci su da yagen sali ta ce abdulwahab yagen ayid zai ne ce abdullatif yagen hajjis an gane di man na ji tabbim ya littafi yana na riman komi mai su diya ci don gai shek abdullah bin abdulrahman a jubin wajen ajiyar yana eh, rahimahullahu ta'ala ifi daurugo kinye riyadu mai kapita na saudiya ne ci jajin ifi dauro ifi daurugo riyadu 2009 sakugun don neman kusa da wuce gagarin karatu gaba su ku adi da fotokopi na ijina da belabe da jirewa na ajiyar wani gaskiya littafi wani gefe wadda ga wabi bai dalili ƙul'ana ko ba e ci ne sun gani zaman gijiji da shaniya wuce guruje wani man ya ci daga ne farko don mama na takdis dole suna littafi takdisul auliya ne ga ke kiwon kpa da takdis ke kpa da takdis ya ga a taddisu huna bi mana a tabi kalmar taddis abu ne na wani kwanan gai ciwo ke ga ciwo na ya wani waliji ba ciwo waliji kan babu maza wani ji laukan dala shek abad man koyo yin suna su kwazo ba rungi da mini man koyi madina cikin man yi hadisi a da littafin kaitiyar fallo albaiti jona wa makalatin inda ali sunna kiw ga garafi daji batiniya ji bi kungiyar da ci ji zaguru ji ga agwa sun a ci din je sadan adini ndoro ga yagi alabi na ji ga ya alabi ndoro ci wala da ga ya alabi ya yi lobe an go to ga yin ndoro en di ndoro awu ne wa ya bomiya e bona wuje da ba zaguru ji gbogbo ìtọ́ kayi da mọ̀chíkú bai mai ya gbọ́ta tuna zuriyan doro mai ya fiti yana wuri ya gaga na ne ba bai nasi ƙur'ani bai hadisi na yi wa bai lici annabi ya tuna tutuna gasa kuje ga layan ziku hannun hawa in huwa illa wahyu yuha ka ga yagi wani zaba yi ji wuri yawo jafar sadiq mini zuriya ji ya lusai ne wadda ya e, gana gwako daga ba jafar sadiq yiwu. gama na zazu gama na tamin kunshi na cin zuriya sai da na'adar bai tsaka yi da mishi man gato waman auliya allahi ta'ala zije ya wuce gurin su kusa auliya allahi ta'ala humul biyu bihi bihi na lahu wale shi a gai zai ja imanin jibe tsoci a mai tsato tsoci jina e tso aluwa mai ajiyar ne tsoci al'amilu da bitu'ati zai je lotun timi ba mutu wuce wani almujtani bu na limasu ya tihi zai ja tiya da tuliyan ba shi wanda yi shiga da wani ya sai wa jimi ne wani ga zai lokata da jirka zan ha kai zai ibada ku yau ina wuce ka'ida lokacin ibada tuwo mai cibba wani soci da bana wani nusa fusa gurshe babu da fasaran nan oga daga ƙur'ana so ce ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ala fatu inna awliya allah la khawfun alaihim wa la ya yahzanun wani shi guruji so ce la khawfun alaihim da sun yi kiyama a gagan biyu don yi daku da sun loyi yi ne a gube yi a kuke ya walahu ya zanuna amma ake ne gobe ije na lugwala ya gimiji arziki miji kinwaye zuman bonon zandoro anyị zaburu na so ce gwagwa alamar guba na yi wani zandowa zai yi tuji na bai waje yau na da sun dabu ije na waluba na da sun dabu da sun dabu ya gi waje musamman kala gba zandoro ne sun su kuna tuga lamarin na shi su ko jan shiga ga allazina amanu a ga yi da imani ji ga soci mai ji fasara wa liji wa kano ya takurun a mafi ifatu sokojina wale fasara na mallacin yana ce babu ayo su ko ta fasara wa liji jin yayi wadda fasara ya soci wafu zandoro ne ta sokuna kendo ibn taymiya ya yi musulmi ta soku wali yau kendo da su su ku yi ga gado jina a ga darja mai waliya ta ciyo jini. ya gi wa gawo ba daraja ya wali bu abikin wata su ko gawa amma ya wali ji lagar zai ji gaibe da alamar ya gaibi ya ci ji wasu wallo bugu ga kan zama ta hatta to ba san ci ce dai wali siri ji ci dai wali ibu labarin gaibu na jijin ne ya a ce ya zawan gishi ko ko siri na je dajin ya gabu zawan giya na ga wali inji zai sun da soko na ila walina wale fahimta waliye waliyina soko a wuyi na yi kayan na mai so da shi na yi kayan wale ga shi shi ba ne a zan wafote ni wọn fi bu wa ṣe wo N'o lè wọ́n ṣe wòlé káwọn ijin da shi kuwa ṣì lè fi wai wà náà làgbóró táwọn zai guna jesa ya da e ƙor'ano ya ji mu'amala da jin shi ya tiya ya kusa kwanan wali ji da wani ba jari nisha zaguru sokuyo gbogbo zai mai musulmi jikatu ga ya zaba ya ce ga jikatu wa gaddin safu jahili ji ba na je na jijin ya kwana ga ala ya kwana ga ala ya ko e ga diya etachi manga wama a'zamu darajatil wilaya lillahi ta'ala e ko kici wace ga mini e ko yin zaguru bo a ga wani zaburu sokuyo zaguru sokuyo matsayi kici zaga dia ga da juda ba waga zabujo ga azom ha darajata annabuwa wa risala a daga waga zabujo shi na ewa kice ku faza a ce ga yi wunga ya zandoro alkhairu wunga ya zandoro wunga ya ga waga zanna annabi soko ya ko tuci soko zandoro ne sun da soko suna zuma zanna jibuta gana ahmad bin muhammad manya tahawiya ga annabi soko ni ga walifa ta na biyu wa filim afdomin jami'il a wuli a mai dole to ga anabi sokodi ba a ga orengewa ba a ci yaga yawa lili na wulata tinshim na anabi sokodi anabi muhammadu ga-kaza amamman gar ga-kaza anabi sun gu amma ga ci wula ayyaman kwen shehi a zai wa anabi amma ya gana anabi cina lobiyo di wuridi ya ku shegu wuridi annabi muhammadu wa ba ci sallallahu alaihi wasallam jama'a ji ta cire zan yi zo da dini re wa ga ga mai sunna ga lugu ji kire ga sunna amma ya zai ji sunna na agwa sunna ji rozo ne wani kin dole mu lashe ba ne su ko yayi fahimta wani ilga ne ya ni ci man ga izan hal ya juzu taddisul auliyayi ba wa gwayin ya ji zuga da sha ne za gurjo na manyan yashi ga amma mahabbatuhum ide boyi ya za gurjo ikawiya ijile da bilo ba ibaduwiya igaladutu ama ibazaye tiye bolo-bolo ajo eti da su sokwajo eti mila tu sokwajo ebu za wangi ja man e, e, manga ya e waciwo e wube yi lo baza gurushi a da ga wanda za gurushi dana daga ti annabawa jo sahaba ji tabi'una ji no ne ti za gurushi gana wani zandoro a beji beji o kirke fana zuma ya zane buta. khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum e wani wali ji da wani ga tubwe zannan na jiya debe za alkhairi na jiya ba ta gona famin alamatul iman wa min ta'atir rahma alamuro ya imani alamuro ga yi lami tutoci gugu aga ga za guru dana aji zai je bayina man dana bai da su su kwai za can ci jayi ba su ci boya imani ne amma almujawazatu fil hajji an zalika بدعائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم واعتقاد قدرتهم على التصريف القول فمن الغلو فيهم أما ولازم يجد شان هذا في ظهور النجم أصلا النبي سكون دوشي سنوي كون صحابة دوشي كو ولين دوشي في اتين واتشي وبو wata gade wuri da jika kai na sun na zaburu kawai ba fiye a gaugawa bai sun fiye wọ́n bí ẹ̀wọ̀n yẹn wọ́n ti wẹ̀ yìí sannan ji tula bai da su kwai dole man manga na izuga da sha na yabo wadda masiba waya zai istigasa istigasa waya firbe addu'a addu'a ya bu lokaci ba gobe lokaci ba yi bai amma istigasa sai lokacin ya ba fi lagi gi gima ji fai ya shi abdulkadir dole istigasa ga wani jan ubogun mota guga ne kin wai sunna mandoci ko sunna tuci kondoci? man ga wajen ne wani ba za guruji ko sun da baya ko de ta lo ba ga a de ikwa jela mari ba tasriful qaw ala le biyo ala masiba jinkin ala alkhairi biyo no le tun na fata yin sokuyo ga na akida na yana ga gula mari na dai mo lo ba man ga jijin hacin fa min al gulu shi zo wa da shani ya wuce shi. zandoro ne magadar je wali shi ko zaburu shi latu tati kini giba na sokola ya na zanna wajen zuga da sha ne ba wu kiri ga yawon zaburu shi da bu a yin ya ba da alkhairiya amma ikiya da ya kira na shi ba ibu na nabi sallallahu alaihi wasallam na yi wali shi na ga shi mi fiya na bawa shi na shi da alkhairi ga zaburu ba patana lokaci na obele zawangi shi ewa ji zuga da bai ubo na a cewa gula ke kwaye wuce bona ki alabi muhammadu ga lulɓe maji na cewa ji zuga da shanin gona da la tuturu ni kama afratin nasara ibn maryam al-itira'u gayi al-mubalagatu fil madi zuga ji da kake zar annabi gane wannan ne wannan ya ji zuga da kikin gomakin da na misha ji zuga da kikin ya annabi isa da har ula shi ji soko abuwa bin bajo jesu a na kina jesu a fedu fiyo jesu wule musulmi jiya suna na man fi mun gaya na kin inda ce jikin wa yiwe musallan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ga inna ma ana abdul wujin yau fakulu bogo yawa ga yago kalmar na ga efe jiga abdullahi wa rasulu wuji soko tuci soko dole a na gari a ya kacha tun bai yi ne a da zai ji jiwe ga wuce gaibu na a da zai kuni na ga amewa da wairin na bogo soko ga wacin wakara kacha da gi makantar jaji zuga da sha ne wa gwamnati wato ga kuta ga mana mun labatan cin a gawa wakiya mun lauza ko ga lauza ko kare kan doro alawa ya kyatu kan doro sai le ga ilimin na lalaya go lo ga wangi jo to lo wangi ba a ga go lo fe sujicha da ilimi waya ga mana santu da eh santun za wangi jo do kubi mi eto man jiga jin wado gitso da tace zawon gishi ba ibana wa ga wa gitso bai ilimi gaskiya ce na wa alamu zawon gishi ba ibana wa ga zan doro mu wace amma jin da bai wani mun ga za da sifai ya da zawon gishi wa sai be cin wawe bai wawe wata zawon gishi wai ji mambu no da zan doro wa gulu je customer wai ana bukata jabe kiwa ga ya zabe dai kiwa ga ya fasi kiwa ibana abe ba wai mu je wobi an yi gawa dai zala mai wude sina mai waya da su kuza mai wude ilimi in na jigai la man tazo mamman na shishe na ta zandoro ba zan wuya alkhairi kin wuna annabi so ko jide ladabi ga zandoro amani ta ci jama'a ajayi guna ya hana gala al-imam shafi ga zandoro na ga wazan wo e ga de diyan sun zandoro ba ga ga zanna ba ta ilada batan ila guda biyu fahuwa majnun ga yi gona su kunyere inna la salisu salasa dole mutunce giwa ya soci ga wani bugiya ba za a anabi muhammadu shi de yi aja a anabi muhammadu ya yi aga a ga sahiru ya yi maciyo ban da shi a ila ai buji ka kai bugu wa man kokare wuri na gaskiya wuza wangi shi kuma ga wawu gaskiya ga bai daza wangi shi bai yana dagwa abu ne ga fi damuwa ma kacha santo a yaji eti ba wangi ba e ga yin tushi man ga wamal muradu bil ubudiyyati lillahi ta'ala ke pa ke pa bi ubudiyya bi ma ne zulu fe wuju ya soko wani ya aya shi jira nabi muhammadu ya ce wuce boko wa annahu lamma qama abdullahi yad'u alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab baka aya je huwa ga wuce ya ce na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gato ene tabi wuce mai tsoci na zulufe wuce ya abdullahi na don gungayi a imanin jibe tsoci data ya tsoci wọ́n sọ̀kọ́chí jẹ́bùrẹ́ àbàwò tó ṣe ẹ̀ndóró abẹ́ǹdìjì náà jẹ́ tàti fòrò ní tó ṣe àmì tó àlẹ́bẹ̀ etí ẹni jẹ́ wọ́n jẹ́ fòrò náà ó yà gàsìkì ẹ̀ làbárẹ̀ gẹ́ ìgbòjọ́ gàjú ṣẹ́kàbẹ̀ ẹ̀ndóró ìmọ̀ apẹ́yà bẹ́ẹ̀ na jẹ́ àlẹ́bẹ̀ muhammadu kayi ṣe náà yìí náà gawun su kuma sai gintara annabi sallallahu alaihi wasallam galba beninai jẹ̀wúṣin bẹ̀ẹ́nẹ́ òbòdí àtúláyàwó yá ni wàá fẹ́ òjì àtúnṣe àníra wọn wadage ladi ne ƙur'anu da gintarayin tuci sokojo waje wuji guru ya tsoci na iga ne kwanci famata tukbalu a zihil ibada ibada ya wuji kan kice go wa mata turaddu ala sahibiha kan kice mai yakin ibada kemjinu wajen gawa wajen abu kan kici lamarin na jeji faru man ga tukbalul ibadatu min sahibiya idan tawaffara fiha sharta'a wa huma idan kanat al ibadatu khalisatan liwajhi illahi ta'ala khawfan wa raja'a aja go ibada go tayin zai juna da kishirar ci guba gaji tabbata duniya ya farko yakin ibada na wajiji ba su wuce haufan waraja wajiji ne ba su ku tsawo biya zaba ne umuna da jannu jigun ya wai nji ba kewa ba iba dogo ba su kuɗe ga mai jini gaji mai gaji ya bi a zaɓi mai gaji mai yaji rana zai ga al'ikilasu falariya wala sama waje ba wo ba ko ba ne ba ko waje yi lubazan da shi na ji don da tsawa ne na mejo alkhairi na daga wani wani mai wo manan ga tere reza yi shi bai to sallah fi wani mai waji male ga ajin bincike kan ga wani shaki ha wani ja sallah ya to alkhairi ji shi bai za shi lowa sai ku gaiwa alkhairi da ci gwata za kan ga wani jula da tekin ya to alkhairi wuce ebo guri wuce to naji bawa naji bawa wajibi ko ci annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisi kudusin wawo qala allah aga annabi muhammadu yi annabi wasu shiga qala allah azza wa jalla so shi na wucin da zante na ga ana agna shuraka an shirk ni ya je babu ke ina je labban baci na lugwa man amila amalan ashraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa shirkahu zandoro na gallo tunguru shazan do ci la pamba be mi bi ma na uji bombo mo boza ne zan na ne ga gwa pesha ko to ina wa pamba ce. ke ga wa da amfani to gurun na ge al ikhlas adini ne la ka gwa ke al ikhlas e bo to ci buyi bo aso unji bo al khair ndu ci no wa be zaina ko wai soda ne de bo zan do ci sai lawlotun gura sharati ba ci ne la gotuna idza kana mutabi'an linnabi sallallahu alaihi wasallam fi zaman al-ibada wa tun ibada na loje wacce mi to annabi dan jijungo kya tite na wa lokaci na obi mi jijina wai lokaci na annabi wuna kendo na lokacin ibada wuce na wai kendo na annabi wuna adabi na wajuna wai kendo na annabi wuna kaifiya na wajun ta wai kendo na juna ibo ki dalilin yin mutaba'an na. annabi sallallahu alaihi wasallam da man ahdasa fi amrina adha ma laysa minhu fa huwa radd ma ne raddu ay mardudu alayhi aga ne ba zaga fa la yuqbalu minhu abuhu ba jama'i musulmi shi gwakwatin ibada yi sun guban na gabutan abu gama wace wa gaza ne ji bidiyo etun guro to da amma ziwo ziwo kungiya na jiye ko patana su da yajin da giya wajen zan da cibe ila su mai ji gutsucu amma wa cele ba da yana alabi muhammadu rujin kokin da na alabi rujin bidiya shi cafe kakan adabi da atun irtikadiyya bidiya yin kwankwauta amma da bidiya yin giyan etu etu guban na gugan kungiya ji fi wa kida dide na sha alabi wa na nga wufe hadisi bu aya qur'ani je babu hadisi a to akida je zuma bidiya je madabana etun ibada je ta ga saifi hadini kena nabi muhammadu wa nalu sallallahu alaihi wasallam misali to shi kwata sayya bogo kai dan na ga waga teman guru yo go ga teman na tafasun da wani ina wani jira na wani jibo soko wayo amma bo soko na wani jina hukunci a gani wangila alatun na jibo ni ya shige zawon gai kwabi ba wani dogagan inji kayi da na kawai ya nabi gai lila ne wani jin buso ko uzuri ba ci suku na nabi jin na wani jin wo musulmi ji alagu ba nuna wala musulmi ji agafi ya zaguru ko yau zaguru so ko buwun kukya sai ni ji na gaji muhammadu sallallahu alaihi wasallam misali shi doku dan zandora ji tunani wato ga ne layi zaga sunna na eh guba na ga wanda zai za ibada ga amma iri ibada na jiwon jina shari'a bai biyu shari'a bai biyu zan da cewa mai jin kin da na nabi wuna ma tun da sha so da yi ba ngana ya dukun da ya duwe iguna ihlasu zore wani zandura ne ya gani dai ihlasu na kuwa gaga ci ilasa wani da ilasa ibuna da tondo ci no na woga bi ci pikin na to man na ji da wayan suna na wabeliwe ilasa ce mutu ilasa ce mutu kari fata a we wai jimu da ba da kuna wai ce na nauna muji adini wai dinda a e ci wai dinda gara ilasa zo su koto to ira da musulmi ji manyan riga, ga kaifa kaifa tudrakul wilayata lillahi ta'ala ipa ce za da caji za guru sako ga wani ne shi bibi amma ga wani za guru sako ana ki ce za da caji za sako annabi sallallahu alaihi wasallam ya labari Ke so shi na wucin da zanti ne ga alhadisul qudusi gake da nan gaman adali waliyan fakada zantu bil haq zandoro na gaji ke ya da zagure ne na to me ya mi yudona wani shiri ko annabi ce ji waliyi goma ma ta karba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi adina wuja Allah mini to gurojo adde tsombani soko me adde boye ya wuce wuce aku bebe to wajibi shi a aga ga na wajibi wa wuji daga bi cikkekin da ji jiwoyin ne je boye ya wuji wuji mun ci wali yayi wa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wuji ma tukiya ba ya tuna fila da ya tuna jiri wajibi ana daga bi cikkekin azun ya litini ya alani nafila ya shi nafila na ji ba sallah farila zuma to na ji shi yuna. abbe ki dai wuce gabe cikakken tun na jina ya fi dai buyewa wuce ke ga disin na wato la yayi da wani ke dai bici lafiyakin sallah gutsun da jama'i wadda mini ne la zade da sukun eto na filaji sadaka jin kabori wa zarka wani laza zai za suku suku ta yi daga sifan da shi ya gajiya fito ta ce man ga idan ma'ana hada annal auliya ka sa'irul bashar la ya'lamuna al-ghaib a san mai wuwa da wani ga walim shi kendo zai ji kike cikin boye na ga yi no a da ga yaza kendo waye na ga mun iza jayo na ke ni sona matuka undai sifan na sai la ke wali yo eto wajibi eto nafila siffa na yi zai laye wali na gada wani a san na ya hugwa ga wali zai ke gari ba da wani jiga a ga yi zai wali mai hugwa ga nke gari ba mai ya ce na'am hum ka sa irin basha wali ji ken da alita na jike na yi na gada toyi ba wani na ya da nuna zai ba a fiye na jisola muna so shi ne yi ƙur'ana ga kulla ya alamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah وما يشعرون أيان يبعثون annabi ga lita yin sama gutuwa ba gan da ke gutuwa bai kidi adiribi na sola amma a ga gaibu gai na sauji shi nan amma da yi su tsoci na indoro ba tsoci o fili bujo yi gasa gaibu ebe alimul gaibi wa shahada su kudi cikin yana da sona to na fili wani

tuna je suna zan da a sai toshi da maji manje ya dalili sarawin ya ce ne ugwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ugwa ne da mini halitta yakin je ko mutu ga ba. adi na na aisha da zoto bani mustala ya kuna zo ga munata na na aisha dole kun wuce mai magiwa ya kashe wuya gbajaya a bakwata wuza a na gaisu a bari tutuna da wawaza dan dole ya wace gai bungun da ne mai gina na waza na ina zale sai na rakun na kina kan gale mai giye ta kuwa ya rakun ku a gama na zunta na na yi shayi na bi ba sai na aya bai gama na sai na suku can ya ga inna allazi na ja'u bil ifki usbatun minkum suku ce gama na zuci shiga ganna inji ga kirkiya faruwa shi jiya nabi sallallahu alaihi wasallam na yi uwa gute ga ibuwa na muso gani ai wasu ga ai wasu ga na dini ba man ga walau kanu ya namuna al-ghaib lamma waqa alaihim ma yakraun da wali shiga ta gaibu in je na wana diha zan ga wannan ga zagu so ku ya wana ummaci da yadi ne ba wa na ga wai diwa wai diu ne mu da sahaba ji mu da tabi'una ji to zai ji zagu fi zamanin doro wana ina je ba na ja rayuwa bai ba yi bai kan ci ba wata gaibu yawa kan bayan na jati ko kaza bai je mifo kaza ah, da energy eh, mai wana wata agba zando wani gaza guru wani muje na mai wawo mai yadda ne ba ila ilmi energy diu na bawana energy eh, mai bawo mai yadda na gaibu ba ganza wange wayo bai waje da su sokoto na yan guba na gaza da yawai shi sun ga manya tula bai da su kwe a ah, manna da ya fando ci jore e zon da ci da bi mire wallahi zon da ci da bi bugo uta hali ya zawan ji bungo yan sokoto na ƙul'anu ga ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء da ne ya ce gai bufi alkhairi ne a ganye daidai bu ma tomi gwa annabi dai maryam mace da shi kaka da mai musulmi shi idi to yi na gai gurgudun kakin yi na gaba su koya bai na kin gabi mutane shi gurgudun ne gana social barcode bai ga cimci na su kufa zarbe سبحانك لا اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك